أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله النجاه في الحياة مطلب كل إنسان والسعادة مقصده ومراده وإليهما تسعى النفوس وتميل القلوب وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثية النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة بحديث غزير الفوائد عظيم المنافع بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك احرص على السعي لمعالي الأحداث وسامي الأخلاق وأفضل العبادات واجعل لحياتك هدفا ولعمرك مقصدا ولسيرك غاية عليا قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أحد أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إيس على ما ينفعك فالحياة قصيرة والشباب يعقبه الحرم والصحة يحددها المرض قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم ندمي على يوم غرب الشمس نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وقال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وعنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ومن حرص على ما ينفعه اشتغل بالمرابه القيمة والمغانم النفيسة وأكثر الآمال أجرا وأحبها إلى الله ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أفضل الأعمال وأجلها قال رجل يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الحجرة قال فما الحجرة قال تحجر السوء ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وقوله صلى الله عليه وسلم سبق درحم مئة درحم قالوا كيف قال كان لرجل درحمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى أرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها رواه النسائي بسند حسن أيها المؤمنون اعلموا رحمكم الله أن من حرص على ما ينفعه تحرى النفع الذي يبقى أثره ويدوم فضله في الدنيا ويمتد إلى الفوز في الآخرة قال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والمراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة والمسلم الواعي الذي يحرص على ما ينفع يبدأ بنفسه ويصلح ذاته وكل ما لا يعنيه لم يغنيه قال تعالى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن ترك ما لا يعنيه وانشغل بما يعنيه حسن إسلامه وتفرغ لأولوياته وارتقى بأعماله وصفى نفسه وأخلاقه ولسانه بل يكون على نفسه رقيبا ولسلوكه ولسلوكه حارسا يتعامل مع نفسه بصدق وإنصاف قال شعيب لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحرص على ما ينفع يوجه الطاقات إلى البناء ونماء, ونماء الأرض ويورث الحياة بركة ويزيد الأمل رسوخا قال الله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمسق في الأرض والحرص على ما ينفع يتطلب قوة في التعامل مع اللذات والرغبات فليس كل مرغوب نافع ولا كل مكروه يضر بل إن الإنسان الآخر يؤثر النفع الأجل الأكثر على النفع الحاضر الأقل قال تعالى كلا تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيها المسلمون إن من لوازم الحرص على ما ينفع مصاحبة من ينفع وكل قرين بالمقارن يقتدي وشتان بين صحبة خامل ومرافقة دامه قال صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقال وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافك الكير فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة وإذا تزاحم على المسلم المنافع فإنه يبادر إلى الأمل فكل ميسر لما خلق فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل فالأفضل للمسلم أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو قوته ما هو أفضل له وأنفع فإن الله تعالى المؤمنين وآخذه فلا تتم ركعة في صلاة دون ذكرها إياك نعبد وإياك نستعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والعباد الله والاستعانة بالله إقرار واعتراف من العبد ببعث قوته وحوله وأن القوة والحول لله وحده تبارك وتعالى ولأن العبد عاجز عن الاستحلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى فمن أعانه الله فهو المعان ومن قذله الله فهو المقذول وهذا تعجب قوله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تعجب رسالة للسعي والنهوض في ساحات العمل وميادين الجد والأطاع ومقابلة المشاق وتعدي الصعاب لإمار الأرض قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستأمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ولا تعجز لأن الآجز قيد نفسه بمعالي الخمول ووثق خطواته بأوهام الكسل وسلم فكره للتغني بالأماني والأجز يفتح عمل الشيطان ومفتاح كل شر بقوله لو كان كذا وكذا لكان كذا ولو فعلت كذا لكان كذا ويصدر عنه الحم والحزن والجمن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومن قعد مع الآجزين فإنه لا قيمة له في المجتمع ولا تأثير له في الوطن ولا مكانة له في الأمة ومن تعتل وتبطل انسلك من الإنسانية وتعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام احرص على ما ينفعك واستئن بالله ولا تعجز أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إنسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يا أبو باين الله حقيقة دكا وتعينهم نصر أرايوة شيني أبو نيمان كوني متم kowa yana neman ya samu nasara a cikin dukkan abin da ya sa a gaba kuma kowa yana son rayuwa mai kyau ita ce manufarsa ita ce abin da yake nema dukkan rayuka suna yin aiki ne domin samun nasara da rayuwa mai kyau kuma zukata suna karkata izuwa ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abubuwa guda uku wanda idan muka yi su za mu tabbatar da nasara da jin daɗin rayuwar duniya da lahira hadisi ne mai fa'idodi sosai mai girma mai amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kuɗayi a bisa abin da zai amfane ka ka roƙi ka nemi Allah ta'ala ya taimake ka akan wannan abun kuma kar ka gajiya wato ka yi ƙoƙari ka ga menene zai amfane ka ka yi kwaɗayin ka yi shi ka tinkare shi ka roƙi ubangiji ta'ala ya taimake ka ka roƙe shi taimakonsa ya agaza maka akan wannan abun sannan kuma kar ka gajiya kada ka fara ka bari ka ci gaba da yi taimakon Allah ta'ala dai zo kai ko ka dai aka da zai amfane ka kai kwaɗayi a bisa wato aikata abubuwa madaukaka. manufofi masu kyau a rayuwanka wani hadafi kake son ka cimma wani manufa kake son ka cimma wani matsayi kake son ka kai a rayuwa da kuma ainihin ɗabi'u wanda suke kyawawa ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka sannan ka tinkari ibada bautan Allah subhanahu ta'ala ka duba mafificin ibada kana yi kana roƙon Allah ta'ala ya taimaka maka ka sanya rayuwarka ya zama tana da wata manufa na musamman ba haka kawai kana rayuwa baka san ma ina kake son ka je ba ya zama a rayuwarka akwai wata gaba akwai wani wuri da kake son ka kai wannan ita ce manufarka ko manufar ta zama mai kyau ya zama rayuwarka tana da manufa aikin da kake yi da ɗawainiyan da kake yi da shiga da fitanka da kai kawonka ya zama akwai inda kake son ka cimma wani abu maɗaukaki wanda zai zama ɗaukaka a duniya da lahira kake nema ubangiji ta'ala ce, yanzu wanda yake tafiya a sunkuye yana kallon ƙasa baya duba gabansa daidai yake da wanda yake tafiya a daidaita yana duba gabansa domin wanda yake tafiya a sunkuye ai bai da alƙilla zai je karo da mota zai karo da gini zai je faɗa rami bai san ma ina yake tafiya ba amma wanda yake tafiya yana duba gabansa ya daga kansa idan abu ya tinkare shi daga nesa ma zai gane ya kauce masa to da haka duk mutumin da bai da alƙibla a rayuwarsa ai wannan mutumin bai san ma me yake a rayuwarsa ba amma wanda ya saita rayuwarsa yake da alƙilla akwai wata manufa ta musamman da yake son ya cimma a rayuwarsa ina son na kai kaza idan ilimi ne ina son na zama kaza in kuɗi ne ina son na zama kaza in shugabanci ne ina son na kai wuri kaza aikin da nake yi ga manufata ina son na amfani al'umma ina son na je waje kaza ga abin da nake nufi in zama a rayuwata to wannan shine wanda yake tafiya akan alƙilla kuma shine wanda yake tafiya akan tafarki madaidaici kai kwadayi akan dukkan abun da zai amfane ka ya zama dukkan abun da kake abu ne mai amfani a duniya da lahira domin rayuwar gajeruwa ce kuma ƙuruciyanka tabbas za ta tafi a ƙarshe za ka tsufa za ka koma zuwa ga Allah ta'ala hakika lafiya yana yana ainihin yi wato rashin lafiya na yi wa lafiyanka barazana ina yi wa lafiyanka barazana idan yau kai mai lafiya ne gobe kuma za a samu baka da lafiya lokacin da kake lafiya kalau sai kai abun da zai amfane ka ka yi abin da kake da daman ka yi kafin ainihin rashin lafiya ya zo ya same ka abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya ce ban taɓa yin nadama ba kamar nadaman da na yi na wata rana wanda ainihin ranan ta ya faɗi amma kuma ajali na ya rigu sannan kuma wato ainihin ayyuka na kuma suna nan wato ainihin ba su karu ba saboda haka in dai har gari zai waye to ka sani cewa ayyukanka wato ainihin wato kwanakinka raguwa suke yi sannan kuma ayyukanka suna ƙaru abin nan ayyukanka ka tabbatar da cewa ƙaruwa suke kamar yadda kwanakin ka yake raguwa amma idan ya zama na kwanakin ka na raguwa ayyukanka kuma baya baya suke yi to kai ne wanda kai asara domin dukkanin awa ɗaya da ta tafi ko minti ɗaya da ya tafi to wannan kana ƙara matsowa kusa da kabari ne inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kulli yawmin ma bana qasun min al umri muna farin ciki a bisa kwanakin da suke wucewa amma mu sani kuma rayuwar mu ne take wato ainihin raguwa saboda haka ka ji tsoron Allah ka kasance wanda yake mai aiki na gari ubangiji ta'ala ce, lalle a wannan rana ta alkiyama anan ne mutum zai wa'azantu ya gane kuskurensa ya gane cewa ya ɓata lokacinsa a nan duniya kuma wannan ganewan ba zai masa amfani ba a lahira a nan duniya ne idan ka wa'azantu ka gane kuskurenka sai ka gyara amma idan an je lahira to baka da wani wato ainihin abun da za ka yi na gyaran wato ainihin lahiranka can wurin girbi ne nan ne ainihin wajen da ake shuka saboda haka ubangiji ta'ala ya ce dan adam zai ce ya laitani qaddamtu li hayati ina ma da nayi wasu ayyuka na alkhairi a nan rayuwata ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza amma kuma wato idan aka je lahira aka yi wannan nadaman babu dama kai kaza din amma a nan duniya zaka iya gyara halayenka da imaninka yi ayyuka masu kyau wanda zaka je ka girbe su ranar alkiyama izra jamilan ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به وليس يحصده إلا الذي زرع أشوك ميكو باب وند زي جري ميكو إن سيكي ko ba daɗe ko ba jima kai ne zaka triban abubuwan da kai wayanda suke kyawawa hakika kwaɗayi a bisa abin da zai amfane ka wato riba ne wanda yake mai girma kuma ganima ce wanda take mai tsada kai ka ribati wato ayyukanka ka duba wani irin ayyuka ne suka fi yawan lada wani ayyuka ne ubangiji ta'ala ya fi so sai ka tinkari wa'annan ayyukan ka nemi taimakon ubangiji ta'ala a kansu hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kacance suna tambayansa dangane da ayyuka waɗanda suka fi kyau wanzu zai ce ya suka ce ya rasulullah menene musulunci yace shine zuciyarka ta ta sallama ta miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala ka miƙa kanka Allah sai yadda yi da kai in yace kai kai in yace ka bari ka bari wannan shi ake cewa musulunci duk mai kangarewa Allah subhanahu ta'ala) to wannan bai zama cikakken musulmi ba domin ma'anar musulunci shine mika wuya sai inda ubangiji subhanahu ta'ala ya daka sannan kuma musulmi shine wanda musulmai yan uwansa musulmai suka kukuta daga sharrin sa da hannunsa duk mutum da yake zagin musulmi yake ci musu mutunci yake ainihin gaya musu bakakin maganganu da za su bata masa rai to wannan bai zama cikakken musulmi ba duk mutumin da zai cutar da musulmi da hannunsa ya kwace musu dukiyansu ko ya kashe su ko ya zudda jininsu ko ya musu ta'addanci ko ya walakanta su wannan ba cikakken musulmi ba ne manzon Allah ta sun ce musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kukuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin ainihin wato hannunsa sannan suka sake cewa to a musulunci wani abu ne yafi manzon Allah sun ce a shine imani suka ce to menene imani yace kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzoni da kuma tashin alkiyama suka ce to a ima ayyukan imani wanne ne yafi manzon sama ce shine kai hijira kai kaura suka ce to menene hijiran manzon sama ce ka kaurace wa dukkan munanan ayyuka al muhajiru man hajara mana Allahu an mai hijira shine wanda ya kaurace wa dukkan abin da Allah ya hana an yi hijira daga Makka zuwa garin Madina don a kaurace wa shirka don a kaurace wa abubuwa na haramun wanda ake tilasta sabbai sai sun koma zuwa gare shi ko sai sun yi su sai aka koma Madina garin musulunci domin a yi addini yadda ya kamata to kai ma idan baka kauracewa abubuwa na haramun ba kaga baka yi hijira ba kenan amma ka cewa abubuwa na haramun to ko a garin ku ka zauna shikenan ka yi hijira Za ka samu ladan hijira na kauracewa munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗan ayyuka masu lada wanda suke da falala yake sallan mutum shi kadai sallan mutum a cikin jami'i ya fi sallan mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai idan kai sallah a jami'i za a ninka ladan sau ashirin da bakwai in kai wato kai kaɗai kuma ladan sallah guda ɗaya za a baka sannan manzo Allah sallallahu alaihi ce, dirhami ɗaya ya fi dirhami dubu lada sabai suka ce ya rasulullah ta ya dirhami ɗaya zai zo ya fi dirhami dubu lada manzo sallallahu alaihi ce mutum ne yake da dirhami guda biyu sai ya riba sai ba da ɗaya sadaka fi sabilillahi sai kuma ya amfani da shi sai wani mutum kuma ya ga ya yi wannan aiki na alheri shi ko mawadaci ne sai ya tafi ya je ɗan tsakuro daga dukiyansa wato ya tsakuro dirhami dubu daga dukiyansa don shi kuma miliyoniya ne yana da miliyoyin dirhami sai ɗan tsakuro dirhami dubu ya zo ya sadaka da shi ya ce to wanda ya sadaka da dirhami ɗaya nan ya fi shi lada saboda ya riga shi sai da ya ga yayi sannan ya kwaikwaye shi sannan shi kuma rabin dukiyansa ya bayar wannan kuma ɗan tsakurowa wato ainihin yayi hadisi ne ingantacce ya ko bayin Allah ku sani ubangiji ta'ala ya mana rahama hakika kwaɗayi akan abubuwan da za su amfani mutum wato shi ne abubuwa wanda wato tasirinsu yake wanzuwa kuma falalansu yake dawwama a nan duniya Ka yi abun alkhairi wanda tasirinsa yake dawwama a nan duniya da falalansa za a gani kayi shi wato wanda mutane za su amfana da shi ka gina makaranta ka gina masallaci ka tona rijiya ka yi abubuwa na alkhairi gidaje na wakafi, da dukkan abubuwa na addini da taimaka al'umma wanda tasirinsa za a ganshi a cikin al'umma wanda ko bayan ka rasu kuma za a ci gaba da baka wato ainihin ladan wannan shine wato aikin da ya fi kowanne amfani to sannan daga nan kuma amfaninsa sai ya tafi har zuwa ga lahira gashi a nan duniya akwai tasirinsa sannan a lahira kuma za ka samu amfaninsa kuma matukar ana amfani da wannan abun ubangiji ta'ala ya ce wanda daga cikin mutane akwai mai cewa ya Allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya da kuma kyakkyawa a lahira wato Allah ka gyara mana rayuwar mu ta zama mai kyau sannan lahiran mu ma ta zama mai kyau kuma ka kiyaye mu daga azabar wutan jahannama ubangiji ta Allah ya ce waɗannan suna da rabo daga abun da suka nema Allah mai gaggawan hisabi ne duk wanda ya kokarin ya gyara duniyarsa da lahiransa ubangiji subhanahu wataala sai ya taimake shi ya samu duniyan ya duniyan ta yi kyau ko da bai arziki ba ya samu nitsuwa da kwanciyar hankali a duniyan sannan kuma a gyara masa lahiransa saboda ya rike wato ainihin addininsa so da haka abin da ake nufi da kyakkyawa a duniya da lahira shine ni'iman duniya da ta lahira gaba ɗaya hakika musulmi wayayye shine wanda yake kwaɗayi yake ƙoƙarin ya aikata abin da zai amfane shi zai fara da kansa ya gyara kansa duk abin da bai shafe shi ba babu ruwansa da shi kamar yadda manzala ta sun yana daga cikin kyawun musuluncin mutum mutum ya bar abin da ba yi da amfani akwai waɗanda shaidan yake roɗansu su je su yi ta shan wahala suna shagala da abubuwan da ba su da amfani abu ne ba zai amfane ka ba a nan duniya ko ba zai amfane ka ba a lahira amma ka shagaltar da rayuwanka da shi to menene amfanin wannan abu to da ka kayi asaran duniya da lahira amma mutum wayayye shine wanda zai shagala da abun da zai amfane shi a duniyansa da kuma lahiransa hakika dukkan wanda ya bar abun da bai da amfani to kuma zai shagala da abu mai amfani wannan kuma shine ma'anan wato musuluncinsa ya yi kyau zai duba me fi masa abubuwa masu amfani ma wanne ya fi na fara da shi sannan na biyo wanda wato ya biyo bayansa sai kaga ya ɗaukaka zuwa ga kyawawan ayyuka ayyuka masu girma sai ga mutum ya tsarkake ransa ya tsarkake ɗabi'unsa sun zama masu kyau ya gyara harshen sa kalmomi na alkhairi kalmomi masu kyau suke fita daga bakinsa saboda ayyukansa sun yi kyau kuma bai shagala da abin da bai shafe shi ba hakika dukkan mutumin da yake wannan ya san cewa ubangiji ta'ala yana kula da shi zai gyara ayyukansa zai zama kuma yana gyara masa ainihin ɗabi'unsa zai dinga mu'amala da gaskiya mutum zai dinga mu'amala da adalci wa mutane annabi shu'aib alaihi salatu wassalam da yawan mutanensa sa wa'azi ce ni fa ba wai ina muku wa'azi akan cewa ni in saba muku bane ba ina hana ku abu ne ni na je na yi ba ko in ce ku yi ni kuma ba zan yi ba a'a ni ina son gyara ne gaba ɗaya mu gyaru gwargwadon iko na kuma ni ban nemi dacewa ba sai a wajen ubangiji ta'ala ga Allah na dogara kuma izuwa ga Allah na koma so da haka Allah ta'ala shi zai taimake ni akan kokarin gyaran da nake son ne a cikin al'umma kuma ni ba zan saba al'umman na ce su yi mai kyau ne kuma ne mara kyau ba hakika dukkan wanda yake kwaɗayi ko kuma kwaɗayi izuwa ga abin da yake da amfani shi ne zai fuskantar da mutum izuwa ga gini shi zai sa ka gina rayuwanka idan duniya ne ma tun farko za ka gina ta zama kana da manufa mai kyau me yasa kake sana'a me yasa kake neman arziki me yasa kake karatu ina son in gyara rayuwata ina son in gina rayuwata saboda nan gaba na ci moriyan abu me yasa nake sallah me yasa nake nake tauhidi nake gyara ibada na domin na zama mutumin kirki sannan kuma a lahira ije in samu rahamar Allah subhanahu wataala duk mutum wayayye to dai sa wannan a ransa sannan sannan ne kuma ake gina kasa kasa ta zama mai kyau ya zama akwai addini a bayan kasa wannan shi yake gadar da rayuwa mai albarka idan dukkaninmu muna da manufa mai kyau muna so al'umma alkhairi muna neman ci gaban addini to ai ƙasa za ta rayu Duniyar nan za ta rayu rayuwa mai albarka wanda zai sa wato ainihin ubangiji subhanahu wataala ya tausaya mana ya zama dukkan matsalolin da muke samu ba za mu same su ba dukkan ta'addanci da walakanci da abubuwa da ake samu na kwace dukiya wannan duk rashin rike addini ne duk rashin tarbiya ne kuma duk rashin manufa mai kyau ne a rayuwa shi ya haifa mana da wannan yin manufa mai kyau a rayuwa yakan ƙara wa aiki tabbata sai zo mutum ayyukan da yake idan yana da kyakkyawan manufa masu kyau zaka ga ya tabbata a kansu kuma za a samu ci gaba a kansu ubangiji ta ya ce dukkan abin da ke amfanan mutane Allah ta'ala yana tabbatar da shi a bayan kasa sai dai idan mutane ne suka yi sakati suka nuna ba sa son wannan abun hakika kwaɗayi akan abun da zai amfane ka yana neman ƙarfi wajen mu'amala da zatinka da abubuwan da kake sha'awa wato sai ka fi ƙarfin wato zuciyarka kafin ka yi abun da zai amfane ka saboda ar-nafsu raghibatun idza rabqabta wa idza turaddu ila qalilin taqanu idan ka kwadaitar da ranka ayyuka marasa kyau shikenan sai ran ya yana son ayyuka mara kyau idan ka kwadaitar da ranka abubuwa na alkhairi sai ranka ya yana son abun alkhairi idan ranka yana son yayi abu sai kace bai zai yi ba bayan da yayi dole bai zai yi ba kai ne da shi idan kace dan kadan zai ci dole dan kadan din ne zai yi bai zai mai yawa ya wuce gona da iri ba ko da abun da yake na rayuwa ne saboda haka kai ne zaka saita wato ainihin kanka da kanka sannan hakika ba dukkan abun da ɗan adam yake so ne ya zama mai amfani ba zai yi waka so abu kuma ya zama bayi da amfani to sai ka duba yana da amfani ne ko da ranka yana so kafin ka yi shi in bayi da amfani ka tsale shi ba duk abun da mutum yake ki ne yake zama mai cutarwa ba zai waka ki abu sannan kuma sai ya zama mai amfani laraba sun ce rubba barratin nafi'a yawa abu mai cutarwa kuma sai ya zama yana da amfani ba ka son abun amma abun ya amfane ga. shi dai dan adam mai hankali wato yana zaɓen abun da yake mai amfani mai yawa akan abun da yake mara amfani ko kuma wanda amfani sa dan kaɗan ne ubangiji ta'ala ce kalla bal tuhibbuna na ku fa mutane galibinku kuna son duniya ne kawai kuma kuna bari lahira wa tadharuna na la'akira. galibin mutane duniya suka tinkara babu ruwansu da lahira idan lahira ne a gabanka ba za ka yi abu ba sai idan yana da amfani ubangiji ta ce zai iya yiwa ka ji ba ka son abu kuma abun ya zama mai amfani zai iya kuma ka ji kana son abu abun kuma ya zama sharri Allah ta'ala shi ya sani alhalin ko ba ku da sani ubangiji ta'ala shi zai gaya maka wannan abu mai kyau ne ka yi. wannan abu mara kyau ne ka bari manzala sa shi zai gaya maka wannan abu mai kyau ne ka yi. wannan abu kuma mara kyau ne ka kyale shi ya ko musulmi hakika yana daga cikin abun da yake lizimtan kuɗai akan abu mai amfani shine wato abokantaka da mutum mai amfani domin kowane aboki yana koyon abokinsa ne idan kana so ka zo mutumin kirki mai kyakkyawar manufa a rayuwa to abokanenka su zo mutanen kirki masu kyakkyawar manufa a rayuwa su zama bayin Allah na gari su zama wanda za su kara maka himma ne akan abin da zai amfane ka a duniyanka da lahiranka amma in kai abokantaka da mutanen banza ko masu kasala to kai ma tabbas ka zo masu kasala ko mutumi ka zo mai kasala ko mutumin banza to da haka akwai bambanci wato abokantaka da mutumin da bai damu da ci gaban al'umma ko bai damu da ci gaban kansa ba bai damu da gyaran kansa ba da mutumin da kuma ya damu da gyaran kansa ya damu da abin da zai amfane shi ya amfani al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kowane mutum yana addini ne a bisa addinin abokinsa saboda haka ɗayan ku ya duba wa ya kamata ya zama abokinsa domin zai masa tasiri ya canja masa addini da ɗabi'a manzon Allah sallallahu wani hadisin yace misalin zama da mutumin kirki da mutumin banza kamar wanda yake dauke da almiski ne wato misalin zama da mutumin kirki kamar mutumin da yake ɗauke da almiski ne misalin zama da mutumin banza kamar wanda yake busa wuta ne a makera yace wanda yake ɗauke da almiski in ka zauna da shi turaren almiski mai sai da turare ko dai ya baka turaren ko ka siya wurinsa ko kuma ka ji ƙanshi daga wurinsa yana tashi kaga dai ka amfana kenan idan ya baka kyauta ka amfana in ka siya ka amfana in ma kana kusa da shi ko baka sa turare ba kaman ka sa ne domin zaka dinga jin ƙanshin turare da shi mai sai da turare ne kinan mutumin kirki dole za ka tasirantu da shi kai ma ka ɗauki wasu daga cikin ɗabi'o'insa sannan mutumin abin nan misalin wanda ba mutumin kirki ba kamar mai fura wuta ne a makera ko dai ya ƙona maka riganka ko kuma ka ji wata iska marar daɗi dole sai ka cutu in ka zauna kusa da mai fura wuta to ga idan ka zauna da wanda ba mutumin kirki ba to wannan tabbas dole ne za ka ɗauki wasu daga cikin ɗabi'unsa ka sani ko baka sani ba so da haka mutanen kirki su zama abokanenka وكل salihi na وخلا وكن عن كل فاحشة جبانا كذما أبوكينا متانا كيركي كذما من نسانتا وتعينهم منانا أيوكا إذن أيوكا أنا الخيري wato suka yi maka yawa ga wancan ga wancan to sai ka duba wanne ne ya fi maka alkhairi sai ka yi shi sai ka duba kuma wanda yake bi masa iyayen da za ka iya idan abin kuma ya zo ya haɗu maka ba za ka iya yin wasu ba wasu kuma za ka iya to sai ka duba wanne za ka iya yi na alkhairi sai ka yi gwargwadon ikonka fa kullum muyassarun lima khuliqa ko an sauƙaƙe masa da abun daga da abun wato aka halice shi da shi sai sa ubangiji ta alace fattaqullaha mastata'tum wato ku yi aikin alkhairi gurgudun ikon ku ku yi ayyukan ku matukar za ku iya gurgudun abun da wato ainihin za ku iya so da ka zai iya wani aikin ma kaga ba shi yafi falala ba amma tun da kai yafi maka amfani sai ya zama yafi amfani a wurinka fiye da wanda wato ainihin yafi falalan ko mai falalan ba za ka iya ba wanda bai kai shi falalan ne za ka iya yi ba shi kenan sai ka yi ga wani ya yi sadaka da dirhami ɗaya shi yake da shi wani ko ya yi da dirhami dubu amma mai dirhami ɗaya ma mai dirhami dubu lada saboda wasu dalilai so haka za ka iya ɗan kaɗan da kake da ikon yi ka yi kuma sai ka samu lada ɗin in kana da ikon mai yi da yawa kuma sai ka yi da yawa ɗin domin ladan naka wato ya ƙaru ubangiji ta'ala ya riba ayyukan mutane kamar yadda ya riba wato ainihin arzikinsu kowa da ta inda zai amfani al'umma wannan da iliminsa wannan da ƙarfinsa wannan da dukiyansa wannan da mulkinsa kai ko sai ka duba ta ina za ka amfani da maɗi idan baka da kuɗi kana da ƙarfi in baka da ilimi kana da mulki in baka da ilimi kana da wadata in wancan yayi da dukiyarsa kai kuma kai da iliminka ko da wayewanka ko da shawaranka ba ta yanda za a ce ba ta inda za ka amfani wato ainihin al'ummanka so da haka duk yanda mutum yake da kwaɗayi akan abun da zai amfane shi to ba zai taɓa samun wato ya cimma burinsa ba har sai ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake shi kuma ya tsora shi akan hanya shi yasa manzala sun da yace ka tinkari abu mai amfani sai yace kuma wasta'in billah ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala domin Allah ta'ala shine mai tsora mutum akan daidai ba wayonka bane ba dabaranka bane ubangiji subhanahu wata'ala Shi ne wanda ake neman taimakonsa shi ne wanda dukkan halittu suke komawa zuwa gare shi a halin zaɓinsu ko kuma halin lalura hakika kowa yana neman taimakon Allah ta'ala a lokacin da yake hali na tsanani ko hali na wadata da hali na sauki ko cikin cuta ko wata musifa duk halin da kake ciki kana neman taimakon Allah ta'ala ya taimaka maka ya agaza maka hakika kowane mutum yana da bukatan taimakon Allah a kowane lokaci a al'amuransa na addininsa da na duniyarsa in Allah bai taimake ka ba babu inda zaka je to da ka shi yasa koyaushe a sallah a kowace raka'a muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kade muke bautawa kuma kai kade muke neman taimakon ka ka taimaka mana akan bautan ka taimaka mana akan al'amuran mu da muka sa a gaba na alkhairi idan Allah ta'ala ya taimake ka sai kaga abun yana tafiya yanda ake so manzo Allah ta sanar cewa Mu'adh Jabal yace ya mu'azu kar ka bari a ƙarshen kowace sallah ka dinga cewa ya Allah ka taimake ni akan ambatonka da yi maka godiya da kyakkyawan ibadanka a sai sai Allah ya taimake ka zaka zama mutumin kirki sai Allah ya taimake ka zaka yi ayyuka na na alkhairi hakika neman taimakon ubangiji ta'ala wato kaman bawa yana cewa ya Allah ni fa ban isa ba ba ni da ƙarfi ba ni da dabara da ƙarfi da dabara naka ne kai kaɗai ya ubangiji subhanahu wataala to kaga in ka bai da lamarin ka zuwa ga Allah Allah ta'ala ko sai baka karfi da dabaran yadda zaka iya yin wannan abun amma dukkan mutumin wanda yake wato ainihin gajiyayye wanda dan adam gajiyayye ne babu yanda za a iya jawo kansa amfani ko ya tunkuɗe wa kansa wata cuta har sai ubangiji ta ala taimake shi babu mai taimakonsa a ayyukansa na addini da ayyukansa na rayuwa sai Ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ta'ala ya taimake shi shine abun taimako su wanda Allah ta'ala ya tabar da shi kuma shine tabebbe saboda haka mu nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala a cikin al'amuran mu na addini da na rayuwa shine nufin shine fadin ubangiji ta'ala la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi wajen aikin alkhairi sai da taimakon Allah babu dabara babu karfi wajen kaucewa wani abu na haramun ko na sabon Allah sai idan Allah ta'ala ya taimake ka wala ta'jaz idan ka fara aikin alkhairi kar ka gajiya kai kokari kaga ka karisa idan kai niyya ka himmantu وما كل نار للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم ba duk wanda ne aikin alkhairi ne yake iya yi ba ba duk wanda ya fara ne yake iya cikawa ba to kar ka gajiya ka himmantu ka roki Allah ta'ala ya taimake ka sai kaga ka cimma burin ka kai inda kake son ka kai saboda haka kar ka gajiya ka zabura ka tafi cikin fage na aiki da kokari da kyauta da tinkaran abubuwa wanda suke masu wahala da kalubalantar dukkan abubuwan da za su hana ka raya ƙasa ko raya addininka Allah ta'ala ya ce shine wanda ya halitte ku daga ƙasa kuma ya umarce ku ku raya wannan ƙasan ku nemi gafaransa ku tuba zuwa gare shi Allah ta'ala makusanci ne mai amsa addu'a ne so da haka gine-gine da ka sa a gaba na alkhairi sai Allah ta'ala ya taimake ka kafin ka iya yi in ya taimake ka ko baka nuna gajiyawanka ba ka ci gaba da yi to ubangiji subhanahu wataala sai ya taimake ka kai inda kake son ka kai haka ayyuka na addini neman gafaran ubangiji da tuba da ayyukan da za su kai ka aljanna to nan ma sai ka tsaya kai tsaye kuma baka nuna gajiyawanka ba sai Allah ta'ala ya taimake ka sai ubangiji ta'ala ya baka ikon yin wannan abun kuma ka cimma burinka kar ka gajiya wajen dukkan abun da ka sa a gaba na aikin alkhairi domin gajiyawa yana da mutum ya kai shi zuwa ga siffofi wato na rashin ci gaba yana ɗaure dukkan wani taku na ɗan adam sai ya sa masa tunani na kasala sai ji cewa ba zan iya ba sai ji ba zan iya ba sai tunaninsa duk ya dawo akan buri kawai ina son na kaza ina son ne kaza amma kuma ba zai iya wannan abun ba saboda shi yana ganin gajiyayye ne sai kasala ta shige shi gajiya shine mabudin dukkan aikin shedan kuma shine mabudin dukkan sharri amma mutai dinga cewa ai da nayi kaza ma da kaza to ka mana ai da kaza ne da kaza kaza to me hana ka yi ka tinkari abun Allah ta'ala shine mai yi ba kai ne ba kai za ka yi kokarin ka ne ka yi riko da sababi amma ubangiji ta'ala shine mai yi ba kai ne mai yi din ba da haka idan ka zama mai kasala ka zama mai gajiyawa ba ka iya yin abubuwa sai ka zama matsoraci ka zama kullum ka a cikin ɓacin rai da bakin ciki ban yi kaza ba ka zama a cikin tsoro ka zama marowaci bashi ya zo ya maka kanta ba ka sana'a ba ka dage ba bashi ya zo ya maka yawa ka kasa biya sannan duk wanda yake son ya ga bayanka kuma ya iya ganin bayanka saboda kai kana ganin kaman kowa ma ya fi karfinka ba za ka iya ba baka tashi zai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ka fidda tsoro ba shi yasa manzala sama yake addu'a ina cewa Allah ina neman tsarinka daga bakin ciki da bacin rai da gajiyawa wajen yin abu da kasala Allah ka tsare ni daga rowa da tsoro da rinjayen bashi da kuma rinjayen mazaje dukkan wanda ya zauna tare da masu kasala wanda ba su da alƙibla a rayuwa ba su da wata manufa bai san ma me yake son ya cimma a rayuwarsa ba bai san ina yake son ya je ba ma a rayuwarsa to in ka zauna tare da su fa to kai ma baka da kima a cikin al'umma baka da wani amfani a cikin al'umma don wani can ba za su amfani al'umma ba baka da tasiri a ƙasarka baka da wani matsayi a cikin al'umma domin baka tsaya ka tsaya akan abin da zai amfane kai amfani al'umma ba kana nan kana zaune da masu kasala dukkan wanda ya daina komai ya zauna ya zama baya wani aiki na gyaran addininsa ko duniyansa to wannan ya fita daga mutuntaka ma ba a ce masa mutum ya fita daga jerin mutane hakika duk wanda ya saba wa kansa kasala da karkata zuwa ga hutu ba da wata himma to ko zai rasa hutun a ƙarshen rayuwarsa zai zama rayuwarsa gaba ɗaya cikin wahala ne idan jikinsa ya huta zuciyarsa ba za ta huta kullum yana cikin damuwa ba ni da kaza ba ni da kaza da na yi kaza na kasa yin kaza to ka tashi mana Allah ya taimake ka Allah ta'ala shine mai iyaka na abudu wa iyaka Wai wa idza sta'anta fasta'in billah in ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah duk abin da ka sa a gaba idan ka nemi taimakon Allah Allah ta'ala sai taimake ka la astazhilanna sa'aba au udrika kalmuna wa man qadat al'amalu illa lisabirin zan abu mai wahala zan mai da shi mai sauki duk wanda kaga ya cimma burinsa yayi hakuri ne wa masabu illa ma yarahu alfata sa'aba wa masalu illa ma sahalahu alfata wa masabu illa ma yarahu al-fatasal ba abu mai sauki sai abinda kake ganin sa mai sauki abu mai wahala shine abinda kai ka dauka mai wahala ne ba za ka iya ba shikenan komai ma sai zai maka mai wahala ba za ka iya ba alhalin za ka iya babu aibi a cikin al'umma abu tayyib al-mutanabbi yana cewa wa lam ara fi uyubin nas aiban ka al-qadirin ala tamam ni ban ga wani aibi a cikin al'umma kamar mutum zai iya yin abu mai amfani amma kuma ya ki sai ya zauna ce ba zan iya ba kuma alhali zai iya babu aibin da ya wuce wannan babu inda za ka je a rayuwanka ba ka da manufa ba ka da alƙibla ba ka san me kake yi ba so da haka ka tinkari abubuwa masu amfani ka nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala kar ka gajiya sai ga ka cimma burinka yau da gobe sai kaga ka kai matsayin da baka tamanin zuwa wannan shine matsayin da ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake shiryar da al'ummarsa yake cewa kai kwadayi akan abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah sannan kar ka gajiya wannan shine mabudin nasara a rayuwa mabudin alkhairi a rayuwa mabudin wato ci gaba na addini da na rayuwa gaba daya ubangiji ta'ala yake yanzu wanda yake tafiya a kife wanda bai da alƙibla shine yake kan daidai ko wanda yake tafiya a santa shi akwai manufan da yake son ya cimma wanda yake tafiya a daidai akwai manufan da yake son ya cimma ya tsaya tsayin daka ya dage ya nemi taimakon Allah ta'ala bai gajiya ba bai nuna gazawansa ba wannan shine yake akan daidai saboda haka mu ji tsoron Allah mu tinkari dukkan abin da zai amfane mu na addini ko na rayuwa mu nemi taimakon Allah ta'ala kar mu nuna kasala ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimake mu ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun wa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الستين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الدقيقة والجليلة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله